This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke muku magana a kan wannan mitocin da aka saba jinmu kamar haka. To a kan mitoci 22 da 25 da da 42 da 61 a can kuma jamhuriyar Nijar za a iya ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. kan intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com. Masu assalamu alaikum. barkanmu da wannan lokaci na bello habib giladanci tare da ibrahim ka almasi girba muke dawo muku da shirinmu na dare to faɗa tsada nan wasu ɗalibai suka yi zanga-zanga a garin fanto da ke jihar katsina ko me yasa wayansu malamai suna ganin kamar cin zarafi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta kotun taraya abuja ta ce a kwace kujerar 'yan majalisa waɗanda suka canza sheka kafin a yi kamar wannan an shayi a baya wannan karon bai tare kulle ake so a mana a nijar kuma wasu 'yan majalisa fa suna yajin aikin magana ta ga yau ne mu 'yan adawa muka ɗauki alkawalin mu haɗu da su zoren majalisa mu bi aiki a'a. Duk za ku ji waɗannan rahotannin bayan labaran duniya kuma da yake litinin akwai labaran wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu dai mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gaya ma shugabar Jamus Angela Merkel cewa ya ba da umarnin janye wasu sojojin rasha daga kan iyakar ukraine wata mai magana da yawun shugaba merkel ta ce mr putin ya ba da umarnin janyewar wasu daga cikin sojojin daga kan iyakar ukraine ta sashen gabas amurka ta kiyasta cewa rasha ta girke sojojinta wajen dubu arba'in a kan iyakar a yayin da ita kuma ukraine ke cewa adadin sojojin na rasha ya kusa kai dubu ɗari ma'aikatar tsaron rasha ta faɗi yau litini cewa wata rundunar sojojinta na ƙasa masu ɗimbin ababen hawa na kan janyewa daga yankin yau litini wata kafar yada labaran faransa ta ruwaito wani kakakin ma'aikatar tsaron ukraine mai suna oleksi sidmitriki na cewa sojojin rasha sun yi ta janyewa daga yankin kan iyakar sannu a hankali ya ƙara da cewa hakan baya rasa nasaba da karɓa-karɓa irin na yau da kullum ko kuma sanadiyar tattaunawa tsakanin amurka da rashar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce idan hakan gaskiya ne amurka za ta yi maraba da janyewar sojojin daga kan iyakar kuma ya kamata a hanzarta janyewar mai magana da yawon mrs markel din ta ce da ita markel da shugaba putin sun tattauna kan wasu matakai na gaba waɗanda mai yiwuwa a yi amfani da su wajen daidaita al'amura a ukraine da transnistria wanda wani yanki ne na wato na masu amfani da harshen rasha na ƙasar moldova da ya ɓalle sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa kasar isra'ila waɗannan litinin a wani sabon yunkuri na ceto tattaunawar zaman lafiya tsakanin isra'ilar da falastinawa daga wargajewa kerry ya isa yankin ne a karo na biyu kenan cikin ƙasa da sati guda kuma makon jiya da ya ji jordan domin tattaunawa da shugaban falastinawa mahmud abbas a wannan karon shi dai wannan babban jami'in diflomasiyyar na amurka ya yi shirin ganawa ne daban-daban da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu sannan kuma da shugaban falastinawa to kuna fashin labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc gwamnatin somaliya ta ce ta damƙe wasu manyan kwamandojin alshabab biyu ɗaya daga cikinsu ma ana zarginsa da taka rawa a wani harin bom ɗin da ya hallaka mutane ashirin jami'ai sun gabatar da mutane biyu ga manema labarai a yau ɗin litini a garin koyole to amma sun ƙi bayyana sunayensu da cewa sai an kammala bincike mataimakin ministan tsaro ibrahim isar yarau ya gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa ana zargin ɗaya daga cikinsu da kasancewa da hannu a harin unar bakin waken da aka kai a hedkwatar sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar afirka da ke magadishu harin ya yi sanadin mutuwar mutane 21 17 daga cikinsu sojojin ƙungiyar tarayyar afirka ciki har da mataimakin kwamandan sojojin juvenal nyonguruzu na ƙasar burundi ɗaya wato ɗaya mutumin da aka kama ɗin kuma an ce wani mai horar da 'yan amniyar ne wanda wani ɓangare ne na ƙungiyar alshabab na musamman wanda ayyukansa sun haɗa da kai harin ƙunar baƙin wake da tara bayanan sirri da kuma kisan gilla. duniya duniyan kenan daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madala sai da 'yan sanda a garin Funto da ke jihar Katsina a arewacin Najeriya suka yi amfani da barkonon tsohuwa sannan suka samu nasarar tarwasa wasu ɗalibai masu zanga-zanga saboda wasu tambayoyi da suka ce an yi musu na sabo a jarabawa. Barin haɗa ku da wakilinmu Murtala Faruk Sanyinna. rikicin ya samo asali ne da ranar yau din nan sakamakon takardar tambayoyin jarabawar darasin ingilishi ta yan aji uku na babbar sakandaren makarantar ideal international school funtuwa makarantar da ba ta gwamnati ba mafi girma a garin nan funtuwa ta jihar katsina tambayoyi biyu ne a jarabawar suka harzuka jama'ar garin waɗanda suke zaton batanci ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yasa suka yi zanga-zanga tare da yunkurin kona makarantar da ma wasu wuraren ibada rundunar 'yan sandan jihar ta katsina ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kakakin rundunar dsp aminu sadiq ya yi bayani wannan tambayoyi din guda biyu wayansu malamai suna ganin kamar cin zarafi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan duka shi ya hura wannan wutar rikici samarai suka haɗa kansu suka ce za su je su kone wannan ita makaranta so bayan rundunar 'yan sanda ta jihar katsina ta samu wannan rahoto sai ta tura jami'an tsaro a tabbatar da cewa an kwantar da hankali bayan wuta ta lafa sai su samarai sai suka sake haɗa kansu sai suka zagaya suka samu wani coci mai suna catholic church suka saka ma kujerun wuta kuma sai suka zagaya ita wannan makarantar din baya sai suka saka wuta a halin yanzu dai akwai bulok guda wanda ya kone ma'ana sa ya kone. To ya zuwa yanzu akwai rahotannin watakila rasa rayuwa ko rauni da wani ya samu a wannan rikicin? To ba wani raunin da wani ya samu ko kuma mutuwa ma'ana ba mutuwa ba rauni. lokacin da abin ya faru dai an tuna jami'an tsaro an sa barkonun mai sa hawaye an kori su wa'annan samarai ma'ana an tarwatsa su yanzu haka dai kura ta lafa a garin to amma wasu rahotanni na cewa ana zaman ɗarɗar abinda kenan yasa aka baza jami'an 'yan sanda da sojoji a dukkanin titunan garin tuni kuma da gwamnatin jihar ta katsina ta ba da umarnin rufe makarantar nan take tare da yin kashedi ga jama'a akan daukar doka a hannunsu inda ta sha alwashin gudanar da bincike tare da ladabtar da duk wanda aka sama da hannu a lamarin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria madalla a gaida murtala faruk sanyi na wata kotun tarayya abuja ta yanke hukuncin cewa a kwace kujerun 'yan majalisar na wakilai waɗanda suka canza shekaru su 37 ga madina daura daga abuja Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke hukuncin tsoffin 'yan majalisar tarayyar nan na PDP 37 da suka yi sauyin shekaru zuwa babbar jam'iyyar adawa ta APC su aje kujerunsu su bar majalisar. wannan ya biyo bayan shigar da karar da uwar jam'iyyar pdp ta yi akan matakin da 'yan majalisar suka ɗauka na canja sheka awalu abdu gwalabe dan kwamitin zattaswa ne na pdp mu muna duba wani shashe na kundin tsarin mulki da ya ci a ah, idan dai babu rikici a jam'iyya kotu ta tabbatar da cewa babu wata jam'iyyar da ta sani in ba wannan jam'iyya ba wadda a lokacin shi ba manga ke shugabanci wanda yanzu ahmed mu'azu yake shugabanci to idan har kotu da inec za su ce ba su shaida wata jam'iyya ba sai wannan to ashe ku dan majalisa idan ya bar jam'iyya ya ce ya koma wata to ya zama wajibi a kunnen tsarin mulki ya sauka kan kujerarsa to dalilin da ya sa muka tafi kotu kenan domin neman wannan 'yancin namu. Sai dai shugaban sashen bincike da nazari na jam'iyyar APC mai adawa, Dr. Garba Abadi, ya ce za su ɗaukaka ƙara. A ɗiyance suka je sun ce wannan in kotu ne ta bayar mu ma za mu ɗaukaka ƙara za mu kuma sake ɗaukaka ƙara har sai mun ga abin da hausawa suke kira ya tura wa buzu naɗi kafin a yi kamar wannan an shayi a baya wannan karon bai da kulle ake so a mana amma mu kuma mun yarda a kan cewa kotunan ƙasar nan kotuna ne waɗanda za su yi adalci kuma za mu ɗaukaka ƙara ina duk inda za a kai ƙara za mu da alamu dai wannan dambarwar za ta ja tsawon watanni in ba a manta ba akwai 'yan majalisar dattawa goma sha ɗaya na pdp da suka koma apc waɗanda ake tafka takaddamar za su bar majalisar ne ko ko a'a. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madala a gaidan Madina Dauda bari kuma mu je batun rashin mai a Najeriya inda aka ce abin ya fara sauki sai dai farashin a tsawwala yake a cikin gidajen mai ga Abdulhab Muhammad. a to a inda nake gidan sai da mai ne na kamfanin nnpc mega station ga wani malamin ya sayi mai zai mana karin bayani ya gata malam ko za ka da kanka sunana adamu muhammad to gashi yanzu na ga ka sai mai a nan kamfanin mega station kenan ya kaga yadda abubuwan suke gudana to wallahu alamu hidima ma ina ne sai dai mun ci Allah kawo mana gyara duk inda matsalan yake Allah ubangiji ya sa a sasanta abu yanzu ma dai akan zo nan saboda na na samu a naira 97 ne lita amma cikin gari wani wurin 115 120 to kaga jama'a sukan bi sauki ka jima a layi ne ko kuma dai tun washe ka fito eh to ban jima sosai ba gaskiya saboda ba layi eh gaskiya a yan kwanaki na samu ci gaba in ka hada da kamar sati biyu uku hudu da suka wuce sai dai in ji cewa suleiman Adamu shugaban kungiyar direbobi na jihar Bauchi akwai shiri a tsakanin kamfanin NNPC da su masu gidajen mai mallakan kansu ana shiryawa ne don abin zai baka mamaki don yanzu nan za a ce maka mai zai wadata kwana biyu sai gaman na ya gagara wadata don me don yanzu in ka tafi ma'aikatar mai na NPC za su ci asu sun turo mai isasshe to shi in an turo mai na isasshe ta ina makale a nasa mai da martanin shugaban kungiyar gidajen mai masu zaman kansu a jihar Bauchi Alhaji Rabiu Ahmed Baba ya buƙaci mutane su rinka yi musu adalci. Ko muna fatan mutane su rinka mana adalci su ji tsoron Allah idan mutum yana zargin mu da wani abu ya rinka zuwa inda muke sayo kayan nan abin da muke faɗa ƙarya ne ya tabbatar kafin ya mana shari. Hausawa dai kan ce kowa ya shuka mai kyau zai ga mai kyau. Abdulwahab Muhammad maya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madala a gaida Abdulwahab Muhammad kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu agogoma misalin karfe 4 da minti 42. A jamhuriyar Nijar 'yan majalisun dokokin jam'iyyar adawa na kasar sun ɗauki wani mataki na yajin aikin magana ga Abdullahi Mamadu daga jamhuriyar Nijar. daga yau ne mu yan adawa muka ɗauki alkawalin mu haɗu da su zoren majalisa mu aiki a'a a'a ai ba a gudu da su saduwaya. Honorable Alhaji Muhammad Sani Ahmadu kenan ɗaya daga cikin 'yan majalisun dokokin da ke adawa a Nijar ke bayyana matsayin su na wa yin duk wata muhawara idan har majalisar dokoki ta gayyaci ɗaya daga cikin mumbobin jam'iyyunsu da suke kira 'yan tawaye da ke da mukamin ministoci a cikin gwamnatin haɗin kan ƙasa mai kumshe da wasu 'yan adawa da shugaban ƙasa Isufu Muhammad ya naɗa a cikin watan Agustan bara. To ko menene ya zafi haka da yasa 'yan majalisun dokoki na adawa suka ɗauki wannan matakin a zauren majalisar majalisar dokokin jamhuriyar Nijar. Yau mu 'yan adawa, MNS da CDS da Afirka Lumana muka ɗauki eh, hushi. Da hukuma? Eh, ya kamata tun da anan zauren majalisa. Ɗaki ne na gaskiya. Mi kuka ɗauka wani mataki kuka ɗauka za ku ƙaurace wa zaman majalisa? Allah ba mu ƙaurace ma zaman majalisa saboda ai talaka da suka aiko mu ba aiko mu suka bi da mu zo mu barci. matakin dai da 'yan majalisun dokokin adawa suka ɗauka ya haddasa ra'ayi da dama a ɓangarori daban-daban na al'umma da ma ƙungiyoyin fararen hula da ke fafatakar kare demokaradiyya da haƙƙin ɗan adam malam na yusa jimrau kusa ne a cikin wasu ƙungiyoyin fararen hular da ake kira npcr to idan suka ce duk wani dipte wanda ya huta wani minista da aka naɗa a ciki yawan da ya huta jam'iyyoyinsu to yau kaga wajen kusan minista takwas ko goma kenan dole yaushe aka kawo ministoci za su kaurace ma zauren majalisa su wannan diptoti batun ba haka yake ba a bangaren kungiyoyin fararen hular da ake kira mojen domin a cewar madugun kungiyoyin na fararen hula malam siraji isa matakin da 'yan adawar suka ɗauka a majalisar dokoki wannan shine mafi alfanu wannan mataki ya yi daidai ya yi daidai saboda hanya ce na ce ta cila sama wa'annan ministoci waɗanda suka yi tawaye cewa da ba su bisa kan ƙa'ida wannan shine karo na farko a tsawon tarihin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan majalisun dokoki za su shiga yajin aikin yin magana a gaban wani ministan da ya kaurace wa biyayya ga uwar jam'iyyarsa Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madala a gai Abdullahi Mamman Amadu bar mu koma gefe ga Aliyu Mustapha Sokoto ya kawo mana shiri na gaba. daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin kocin Najeriya Stephen Keshi ya ce ko koran shi ake da niyyar ayi ayi bai damu ba. Shi bukatar shi ta biya. yayin da kuma hukumar kwallon najeriya din ta ce karya ake wa shugabanta aminu mai gari da aka ce wai ya ce ko shugaban najeriya bai isa ya maido da wani jami'in hukumar da aka kora aiki ba to koya aka kare wasannin links na turai a kasashen makon nan da muka baro togo na zama makokin dan kwallonta na farko da ya soma yin wasa a kasashen ƙetare sannan fifa ta kara wa kwamitin wucin gadi na kamar lokaci ya kara ci gaba da gudanar da harkokin kwallon wannan kasar jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da ko a wani sabon shirya na labaran wasanni bari fara da kalaman da kocin najeriya stephen keshe ya yi na cewa shi ba zai bar cin fuska da cin mutunci da sukar lamirinsu da ake ta yi game da yadda yake zabar 'yan wasa da hanyoyin da yake gudanar da wasa da irin hukunce-hukuncen da yake wa kansa su dame shi ba kishi dai bai taba barin wata kungiya ta kasashen afirka ta sha najeriya a cikin shekaru uku da suka gabata ba amma duk da haka ana ci gaba da suka lamirin shi har ana yi masa barazana kuma galibi daga cikin hukumomin kwallon najeriya din ya ce to amma shi ya saba da irin wannan suka lamirin da akan yi mishi ya ce kuma abin rayuwa ne ba da za a ce kowa yana son ka ya ce kuma ya za a yi shi ya ce zai damu da irin wannan ya ce muddin da iyalinsa suna son shi yana yin aikin shi yadda ga mata kuma yana da cikakken koshin lafiya to duk saura mai sauki ce shi dai wannan tsohon kyaftin na super na najeriya wanda ya dauki ragamar jagorancin kungiyar kwallon kafan najeriya lokacin da take tangal-tangal a shekarar 2011 ya maido da alfarmar kwallon kafar najeriya saboda ya kai najeriya ta ci kofin afirka na shekarar 2013 sannan kuma har ya taimaki najeriya din ta samu za ta shiga kwallon duniya da za a yi shi dai stephen keshi dan shekaru 52 da haihuwa shine kaɗai koci a kasashen afirka da ya taɓa kai kasashe biyu na afirka a wannan gasa na cin kofin duniya to amma duk da wannan nasarorin nashi ana ci gaba da cece ku ce game da makomashi a matsayinsa na kocin najeriya tun daga cikin watan fabrairu har zuwa yanzu inda kafofin watsa labaran najeriya suke ci cewa akwai wato wata kulleliya da ake yi a nan cikin hukumar kwallon kafa najeriya na aje a sauke shi a samu wani koci daga kasashen ketare shi ya ce shi bai damu ba domin ya ce a irin wannan aiki aiki ne da za a iya sa ka a cikinsa a yau gobe kuma a ce an sallame ka daga cikin shi stephen keshi ya ce shi ya ya bakin kokarin shi wa najeriya kuma in sun ga cewa ya kamata su kore shi to bismillah ba ma ta hukumar kwallon kafar najeriya ta ce ba gaskiya ba ne ba wata barazana ko kuma wani shiri da ake na a sallame shi daga aiki inda an je kwallon kafar duniya a bana a brazil najeriya za ta fara fuskantar iran ne a group f kafin ta fuskanci bosnia herzegovina ta karkare da kasar argentina to yadda ake wannan cece ku ce game da shi stephen keshi ana kuma wata rigima game da wani tsohon mataimakin kocin najeriya din mai suna silvano opala wanda aka ce ya janyo sunan shugaba goodluck jonathan ya saka cikin rigima da ake game da sauke shi da aiki da aka yi wato a ƙarshen makon nan da muka baro ne shi opala din ya bada wata sanarwa inda ake ciki yake cewa wai shugaban hukumar kwallon kafan najeriya shi aminu mai gari kenan ya yi wata fankaman cewa ko shugaban najeriya goodluck jonathan bai isa ya sa shi mai gari ya maido da shi ofala da aka kora ga kungiyar super eagles ba to shine babban sakatare na hukumar kwallon kafa ta najeriya barista musa Ahmadu ya ce hankalinsu ya ba su wato sun ji mamaki kwarai da gaske da suka ji wannan magana da shi opale yana neman hanyar kawo sunan shugaban kasa ya cusa a cikin wannan wanda suka ce ba komai bane illa don yawa shi aminu mai gari yankan baya ne shine shi musa a madadin yake cewa silvanus opale ya fito fili ya gawa duniya a ina ne shi aminu mai gari wannan magana din to ya ce kuma hankalin ita nff din ya tashi da irin kalaman da suka ji shi opala na cewa wai su nff masu suka kashe uwar shi shine shi musa yake cewa ya muka yi muka kashe uwar tashi to ya ce a lokacin da allah ya uwar shi opala din rasuwa ai ya tuna cewa sun ba da takardar wato jaje a dai mata addu'a a lokacin da ta rasu din saboda haka wannan magana ta ba su mamaki to lokaci ya yi da za mu kai ku sakwato inda wakilin mu murtala lafaru kusan yana saboda ya gaya mana da ta kaya a filayen wasannin kasashen turai a wannan karshen makon da muke barowa bare mu fara da gasar premier ta ingila inda liverpool ta dare a saman teburin gasar a wannan makon sakamakon lallasa tottenham da ta yi da ci hudu da nema a daidai sa'ad da aski ke neman kawowa gaban goshi a kakar wasanni ta bana tare da sauran wasanni shida shida a karasa gasar ta premier wannan wasan ta ba da jimlar wasanni takwas kenan jere da juna da liverpool din ta sami nasara a gasar ta premier abin da ya sa ta ture chelsea daga saman teburin gasar sakamakon kashin da chelsea din ta sha a gidan crystal palace da ci ɗaya mai ban haushi liverpool din na da maki 71 ne tare da tazarar maki biyu tsakaninta da chelsea wacce yanzu kam ta dawo ta biyu a tebur da maki 69 a wani karon batar karfe kuma a filin wasa na emirates arsenal ta yi kunnen doki da manchester city da ci ɗaya da ɗaya city din ce kuma ta uku a tebur da maki 67 to amma fa tana da bashin wasanni biyu yayin da arsenal take ta hudu da maki 64 duk da yake manazarta lamuran wasanni na ganin har yanzu ba a san macito ba liverpool kan iya lashe kofin gasar ta premier idan ta yi nasara a dukkanin wasannin ta shida da suka rage ciki ko har da karawa da man city da kuma chelsea a ɗaya gefen kuma a fafutukar neman ƙara sakakar wasanni ta bana a cikin kulab hudu na sama everton ta bi fulham har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya abin da ya sa ta hau matakin ta biyar a tebur bayan arsenal da maki 60 to sai dai ga fulham kan wannan babbar illa ce domin ko ta koma a can kasan teburin gasar baki daya tare da maki biyar kacal tsakaninta da faduwa daga gasar ta premier a gasar la liga ta kasar spain kuma matsayin jagororin teburin bai sauya ba domin ko dukkan su sun lashe wasanninsu na wannan makon atletico madrid dai ta bi takwararta atletico bilbao har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya tana kuma nan saman teburin gasar da maki 76 barcelona ma ta doke espanyol da ci ɗaya da nema kuma tana nan ta biyu da maki 75 yayin da real madrid take ta uku da maki 73 bayan da ta lallasa rayo vallecano da ci biyar da nema a kasar italiya kuma napoli ta karya lagon juventus tare da kawo karshen wasanni 22 ba tare da an doke ta ba a gasar serie a ta bana yayin da napoli din ta doke ta da ci biyu da nema to sai dai duk da wannan kashin da juventus ɗin ta sha wanda shine na biyu kacal a gasar a duk tsawon wannan kakar wasannin har yanzu ita ce saman teburin gasar da maki 81 tare da tazarar maki 11 da roma da ke bin ta mai maki 70 kuma har yanzu juventus din na da aniyar lashe gasar ta bana karo na uku kenan jere da juna wannan nasarar kuma ta bai wa roma damar komawa ta uku a tebur da maki 64 a can kasar jamus kuma tun a tsakiyar mako ne dai bayan munich ta lashe kofin gasar bundesliga ta bana tare da sauran wasanni bakwai a kammala gasar abinda ba a taba samun irin haka ba a tarihin gasar wannan ne kuma karo na 24 da bayan munich din ta yi nasarar lashe kofin gasar ta bundesliga watakila hakan ne yasa kungiyar mai tarihin nasara a wasanni ta dan sassauta abinda yasa ta yi kunnen doki da hoffenheim da ci uku da uku a yanzu dai bayan din tana da maki 78 ne inda borussia dortmund ke bin ta da maki 55 bayan da ta bi stuttgart har gida ta doke ta da ci uku da biyu yayin da shek ofo take ta uku da maki 54 bayan da ita ko ta doke berlin da ci biyu da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ka murtala to ana ci ana ta yabo da jinjina ga marigayi dan kwallon kasar togo wato julien kosi danke wanda ya mutu a kwanakin a kasar faransa yana da shekaru 56 da haihuwa wato shi ne dan kwallon kafa na farko a tarihin kasar togo wanda ya fara wasanni a kasashen ƙetare kuma na shirin cikin makon nan za a ɗauko gawashi daga can faransa a kawo ta togo ran juma'a ya mashi jana'iza an fi sani shi da sunan wazo wanda kuma shi wazan ya taba zama kyaftin ɗin kwallon kafa na togo shine ma kyaftin lokacin da togo ta je gasar cin kofin afirka na shekarar 1984 da aka yi a cote d'ivoire wato ivory coast daga baya ne ya zo ya je shiga yana bugawa kungiyar kwallon kafa shataru ta kasar faransa sai kuma daga baya je yana bugawa kungiyar eglodon lome ta kasar eh, togo ɗin kenan tasu kenan to daga ba kuma ya bari ya sake koma faransa sannan ya je switzerland kana ya zo ya karkare a faransa wasu da suka yi wasanni da shi kamar su irin deni marigo sun tuna cewa shi wato tsayayyen dan kwallo ne wanda kuma yana ɗaya daga cikin manyan kyaftocin kwallon kafa da suka taba sanin an yi duka duka dai shi danke ya buga wa togo kwallo har sau saba'in kuma kullum yana nuna alfarma da farin ciki a kwallon da yake inji ji ani ɗaya daga cikin abokansa na kwallo bayan ya gama kwallon ne yau dawo ya zama wato mai bada shawara ga togo din a lokacin da suka je burkina faso gasar cin kofin afirka to daga baya ya koma da zama a faransa a cikin shekarar dubu biyu ne aka ba shi mukamin shi julian kosi danke aka zaɓe shi a matsayin tauraron kwallo na karni ba na shekara ba na karni na ƙasar togo to bari mu karkare da kasar kamaru inda hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta ce ta kara lokaci na ci gaba da zama ga kwamitin nan da ta kafa domin ya gudanar da harkokin kwallon kafa ta kasar kamaru din ta kara mishi watanni takwas wannan yana nufin kenan an ba su lokaci da za su yi jagorancin indomitable lions na kamaru da wasan da za su yi a brazil na gasar cin kofin duniya kuma za su gaba da aiki har zuwa ran 30 ga watan nuwamba na wannan shekara da muke ciki a ran 22 ga watan yulin shekara bara ne aka kafa shi wannan kwamitin da fifa ta kafa shi saboda wato wanda ta baiwa ayyuka kamar guda uku na cewa ya sake nazarin kundin tsarin mulki na harkokin wasannin kwallo na kamaru ya shirya zaɓuɓɓuka sannan kuma kafin a samu sababbin shugabanni ya ci gaba da jan ragamar harkokin kwallon kafa na fifa foot to duka duka wannan ya faru ne bayan da fifa din ta dakatar da kamaru daga shiga harkokin kwallon kafa bayan da ta ce gwamnatin kamaru tana shishige cikin harkokin kwallon kafa din kuma daman sharaɗi guda da aka bayar na cewa za a cire wannan kangen shine na cewa a shi wannan kwamitin ya sa ba tare da an dame shi ba jama'a abin da ya sauka shirin labaran wasannin wannan litinin kenan a madadin wakilin mu murtala faru kusan yin da ya kuma rahoton shi na mako mako ali mustafan sakwata ne a sashen hausa murar amurka a washington dc sai wata litinin allah ya kai mu salamu alaikum yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ofishin baitul malin amurka mai kula da kaddarori da zartar takunkumin kasuwanci dangane da manufa da tsaron amurka da kuma sa ido a kan takunkumin da amurka ta sanya wa iran dangane da shirinta na nukiliya ya bullo da wani shiri na inganta abota da harkokin ilimi tsakanin amurka da iran ranar 19 ga wannan watan ne da muke ciki ofishin ya ba da lasisin da zaba jami'o'in da ke amurka damar kulla rajejeniyar musayan ɗalibai da jami'o'in da ke iran wannan zai ba jami'o'in amurka damar biyan kudaden karatu ga ɗalibai daga ƙasar iran masu son karatu a jami'o'in amurka da kuma ba wasu damar ɗaukan darussa ta hanyar intanet a sakonsa ga mutanen iran sakatare harkokin wajen amurka john kerry ya ce ƙara haɓaka harkokin al'ada da ilimi tsakanin amurka da iran zai amfani al'umman ƙasashen biyu john kerry ya ƙara da cewa amurka da iran sun yi fama da lokacin ɗari mai tsanani a baya amma yanzu suna maraba da bazara da kuma sabuwar shekara wanda zai ba da damar tunkarar gaba da aiki tukuru da alkawari. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To Madala, sanannen dan wasan barkwanci na Hausa Rabilu Musa wanda aka fi sani da suna dan Ibro ya tattauna da dandalin murya Amurka ko dandalin VOA dangane da jita-jitar bayanan da ke yaduwa cewa wai ya mutu. A je shafinmu na www.dandalinvoa domin sauraron wannan hira da ta musamman da aka yi da shi Rabilu Musa Ibro. Yanzu barin dawo muku da Ibrahim Kalmasi Garba ya ba da takaitattun labaran duniya. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gaya ma shugabar Jamus Angela Merkel cewa ya ba da umarnin janye wasu sojojin Rasha daga kan iyakar Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa ƙasar Isra'ila a yau ɗinnan Litini a wani sabon yunƙuri na ceto tattaunawar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa daga wargajewa Kerry ya isa yankin a karo na biyu kenan cikin ƙasa da sati guda. A makon jiya ya je Jordan don tattaunawa da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas. Gwamnatin Somalia ta ce ta damƙe wasu manyan kwamandojin Alshabab biyu, ɗaya daga cikinsu ma ana zarginsa da taka rawa a wani harin bom ɗin da ya hallaka mutane ashirin. To a gaishe ka da takaitattun labaran muke da shirin namu na yanzu sai kuma da sanyin safiyan Allah da za mu dawo muku da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya kama mana labaran duniya da kuma julie lethal gresham ta hada mana sauti kuma ta bada umarni da mataimakiyarta danny datson da kuma injiniyan mu cedric ni bello habib galadanci daga nan birnin washington dc nake cewa allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci ku kara kaman mu a sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc salamu alaikum sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.